Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna rayuwarmu kashi na 25 wanda marubuciya Lubna Spian ta rubuta kuma ta ɗauki nauyin kamu kushi. Da fata Allah ya saka mata da mafificin alkhairi. Amin summa amin. Ku ci gaba da kasancewa da wannan dandalin namu na YouTube. mai suna duniyar Hausa Nobels domin nishadinku a yaushe. Ni ne naku kamar kullum Abba Apex. Nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi. ‘Yan uwa baya idan ba ku manta ba mun gaya muku ne, gaba ɗaya hankalin shi kan wayar zulfa da ke hannun shi yake wato shi tayyab daud kam gaba ɗaya jinsu yake suna ta cewa wai gaban su ne yake faɗuwa tun da suka tashi shi ba gaban shi bane yake faɗuwa gaba ɗaya jikin shi ne a mace zuciyar shi ta wani irin sanyi sai ya bar hakan da koma da komawa wajen abba ne ya jawo hakan da za su yi Kila duk shine yake taɓa su su duka, banda sajida da murna kawai take. Sai kuma Katib da bai ma san me ke faruwa ba, balle abin ya dame shi. ‘Yan uwa a nan ne muka tsaya yanzu insha Allah za mu ci gaba. Kwankwasa kofa suka ji. Turo kawai cewar Zulfa. Turo ƙofar akai da sallama murmushin da ke fuskar shi yasa sa su gane Anis ne. cikin nutsuwa ya karaso falon ya samu kujera ya zauna suna gaggaisawa zulfa ta miƙe ta ɗauko mishi ruwa da lemo da kof ta kawo na gode ya faɗi yana ɗorawa da na shiga area ɗin ne na ce bari na biyu mu gaisa kaga ka samu ladan zumunci ina wannan yaron maraji yake Dawud ya faɗi dariya Anis ya yi a kunyace ya ce ina su mami Gyaran murya ta yabe ya zulfa ta yi dariya ta miƙe ta nufi ɗaki. Ta san sajida yake son tambaya. Kunyar Anis har mamaki take bata. Ba ta yi mintuna biyu ba sai ga sajida ta fito da hijab har ƙasa a kunyace suka gaisa da Anis ɗin. Ya miƙe ya ce ni kam zan wuce. Sallama suka yi nufi kofa da ido ta ya nuna ma sajida ta raka Anis ɗin. Kanta ƙasa ta bi bayan shi. jikin motar shi suka jingina goben Allah ya kai mu za ku dawo ko kai ta ɗaga mishi insha Allah naji ina son ganin ki ne sajida shi yasa na zo yar dariya ta yi a kunyace ya anis ai gobe kamar haka muna cikin gida shi ma dariyar yayi zan ji daɗi kullum zan ga kanwata ko juyawa ta yi ta kalle shi a karo na farko da ta yarda idanuwanta suka sauka kan nashi ta kuma riƙe su na 'yan mintuna kamin ta yi murmushi. Ina ka bar ya Asad, bai san na fito ba ma, yanzu haka yana can yana ta nimana. Da ka taho da shi a yi girgiza mata kai yai, kin san Asad damuna zai yi bari ma zo mu tafi ya ka zai ta damuna. Gyara tsayuwar ta yi tana tashi daga cikin mota, Ana yanta ta fito daga cikin hijab ɗin kanta na ƙasa ta ce, Ya Anis ka gana siyo maka, ban san ko zai maka daidai ba. Karɓa ya yi zobe ne na azurfa, murmushi ya bayyana fuskar shi, ganin yanayin kwalliyar da ke jiki. Har stone ɗin fink ne a kai. Amma ya yi mishi kyau sosai, saboda sajida ce ta siyo, ya mishi kyau saboda ita ce ta bashi. Gwadawa bai zauna ko ina ba sai ƙaramin ɗan yatsan shi. ya jujjuya hannun shi sosai ganin kamar an yi zoben ne dama don ya zauna a wajen kin san yana son kanwar shi ko dariya ce tana rufe fuska da hijab ɗinta ta buɗe fuskar mu sallama in kun dawo gida da in kun dawo gida tunda kina gani na kullum kin daina wannan kunyar taki Dariya da ta sake yi tana sauke hijab ɗin ba tare da ta ɗago kanta ba. Sai kun zo saji da ki kula min da kanki. Ta ce insha Allah, Allah ya tsare ya mayar da kai gida lafiya amin na gode da kyauta. Murmushi kawai ta yi, ki fara wucewa in kin shiga gida tukunna, ni sai na tafi. Ba ta yi musu ba ta wuce daidai kofa ta sake juyawa ta kalle shi. Murmushi ta yi kunyace ta tura ƙofar tana shiga ciki. Wannan murmushin haka saji da komo ba mu samu irin shi ba. Zulfa ta faɗi tana dariya, da gudu sajida ta wuce saboda ganin Dawud ya ɗago ya kalle ta, ita kunya take ji. Ko mintuna sha biyar ba a ba da tafiyar Anis, sai ga Asad Shi ko kwankwasawa ma bai yi ba kawai ya turo kofar ya yi da sallama nan ya zo ko ya buƙata. Baka iya kwankwasa kofa ba ne Dawud ya faɗi. Kowa kallon Asad ya yi ya ga mami ya ba ta nan. Jiya idanuwan shi na yi na ce, ai na sani, kai ne za ka fara min magana. Dariya ta yabda zulfa suka yi su waye ciki. Leman da Anis bai taɓa ba ya ɗauka yana buɗewa. Ai daman na san nan ya zo. In zance ne ba sai ya bari ka koshi ba, ya faɗi yana kurɓar leman. Tayyab na ga kayi fari. Tayyab ba na kai fari nake Tayyab ya bashi amsa yana dariya. Dan yaron nan ya raina ni sosai wallahi. Yanke faɗa. Ya faɗi yana hararar Tayyab. ko kallon shi Dawud bai ba common don ni fa sirikinka ne bai kamata ina magana kana share ni ba amsa zai bashi sajida ta fito ta ce ina wuni ta ce ma Asad illo kina lafiya a kunyace ta amsa shi tana shigewa kicin da hannu ya nuna tayyab. haka ya kamata kuna jin kana jin kunyata wani abu tayyab yayi kamar mai shirin amai dariya sosai Asad yake me ya haka din ni zan ji kunya ga Allah ya kiyaye Mikewa Asad yana komawa kan kujerar da Dawud yake kwance yana danna wayar shi babu shiri ya miƙe Asad kaga ka sama min lafiya Sajidar ce ta fito daga kicin Yaya kamar fagas ya buɗe Tayyab shiga ka gani Dawud ya faɗi Mikewa Tayyab ya bi sajida kicin ɗin bai jima ba ya fito me ya samu kuka gas ɗin ɗan ɗaga kafaɗa ta yabyai na kasan ne kawai kamar ya kwanci na ɗaure na ce kar ta amfani da shi ta kunna wancan sai an kai an duba kai kawai Dawud ya daga mishi yana ture Asad ka tashi ka bani waje wai me ya kawo ka gidan nan ne taya ku hada kaya mana ai ba zan iya jiran ku har sai kun zo ba me kuke yau ne tare za mu tafi Zulfa ta ce, Zulfa aike dama ta gidanmu ce, to ko kun koma kina gidanmu ma ko da yaushe. Ƙwarai kuwa ta amsa shi, don ya, kira sunan shi, da sauri Dawud ya ce kar ma ka fara Asad, ni da kai, at least tafiyan awa ɗaya tsakaninmu. Dariya suka yi su dukkaninsu kamun wata kamar an fasa bom ta cika falon har sai da ƙasar ɗakin ta ɗan girgiza saboda dariyar kallo ɗaya za ka yi ma gabaki ɗayansu ka san ba ƙaramin girgiza da tsorata suka yi ba an rasa mai motsi a cikinsu saboda abin duka ya faru ne cikin ƙasa da minti ɗaya kamar bom ne aka tashi kamun wani hayaƙi ya ci gaba da fitowa daga kicin ɗin haɗe da wani irin ƙauri Daga ɗaki mami ta fito da gudu da tayyab ta janyo shi. Sai da Dawud ya ganta tukunna yake tunanin akwai abin da ya kamata ya yi. Sai dai kamar wanda paralyze ya kama shi, kwakwalwarsa yake jin shi. Saboda ƙarar gaba ɗaya da ta fito daga kicin, ba ƙaramar ƙara ba ce kamar an tashi ban Wani gunjin kuka zulfa ta saki yaɗi da faɗin sajida tana nufar hanyar kicin ɗin da wuta ta soma ci. Tayyab ya riƙe ta yana jin wani irin tashin hankali da zai rantse da Allah ko mutuwar ummi bai ji kalar shi ba. Da gudu Dawud ya miƙe sajida da zulfa ta kira ya dawo mishi da shi hayyacin shi. Sajida na kicin. Sajida na kicin yake faɗi shine abin da ƙwaƙwalwar shi ta koma gaba ɗaya jikin shi ya faɗa mishi. Hanyar kicin ɗin ya nufa tafiya yake ba tare da yana jin ƙafafuwan shi na taka wani waje ba. Bai taɓa sanin kicin ɗinsu na da nisa haka ba sai yau. Dan gani yake gudu yake amma ya kasa ƙarasawa kicin ɗin. Ga hayaki da wani irin ƙauri da yake neman saka numfashin shi tsayawa. Baya jin komai cikin kunnuwan shi sai gunjin da Zulfa take tana kiran sajda. Tari ya soma sarke shi ga idanuwan shi da suke raɗaɗi saboda zafin hayaƙi. Sajida yake faɗi muryar shi cike da wani irin yanayi na ban tausayi. Koya ɗan adam ya ji zai iya samun lokaci ya yi tausayi da jin murya. In ya ga kalar addu'a da ko tunanin da yake ƙarya yake, zuciyar shi yake ji ta kasu wajaje da dama, jikin shi saboda tashin hankali ga zafin wutar na horo mishi. amma ba ta shi yake ba ya kasa ganin sajida sam ya kasa angota sai ya kwala mata kira yake ya kira muryar shi na sarkewa da wani irin tari da yake ji kamar huhun shi zai fashi Asad kanshi tsaye yake hannun shi ɗaya kan ƙugun shi ɗayan kuma yana saka shi cikin sumar kanshi tun tasowar shi wannan ne tashin hankali na farko da ya taɓa gani kallon su ta yabe ki da yake ta ƙoƙarin riƙe zulfa tana ƙwacewa so take ya bar ta ta nufa hanyar kicin ɗin yanayin su kawai ya ƙara karya mishi zuciya mami ta so ta miƙa ma asad katib da ya karɓa yaron ya yi lif a jikin shi yana riƙe shi gam da alama shi kan shi ya tsorace yake hanyar kicin ɗin mami za ta yi muryar tayyab na rawa ya ce mami ina za ki je hawaye na zuba mata ta ce yara na har suna ciki tayyab ba zan iya jira ba ku kira mana taimako daga makwabta kai tayyab ya ɗaga mata yana jan zulfa suka buɗe gidan asad ma bayan su ya bi mami kam ta nufi kicin ɗin tun kamun ta ƙarasa take jin zafin da tiles ɗin ya ɗauka da tafin ta ga hayaki, ya yawa nan ta fara ƙwalla a dawo da saji da kira tana tari saboda hayaƙin da take shaƙa numfashinta na barazanar ɗaukewa. Bayan baya ganin hanya ko kaɗan ci ya kama kafar shi ta zungura abu da sauri ya tsuguna yana tari hannun shi ya kai yana murza idanuwan shi. Wani abu da ya taka ya sa shi ɗauke kafar shi babu shiri yana jin azaba har tsakiyar kan shi da ta saka shi tuna Allah babu ta saka shi tuna Allah babu shiri. Zafin wutar duniya kenan amma ya ji ta harban shi. Tabbas ba za mu iya jure azabar Allah ba. Hannun shi ya kai inda ya ji ya ci karo da abu da ci. Nan ya fara ƙwalla mata kira yana girgiza ta shiru ya ji babu amsa. Da hannuwan shi yake lalibin idanuwan shawaye yake zuba saboda hayaƙi. Ɗago sajida yana miƙewa da ita tari yake. Haƙin ƙirjin shi na wani irin ciwo. laliban hanya yake baya ganin hayaƙin ƙara yawa yake yana jin numfashinsa na ƙoƙarin ɗaukewa kanshi ya ɗauki ya ɗauki zafi saboda iskar da ta mishi yawa jiri ya soma ɗibar shi hannun shi ya kai guda ɗaya ɗayan yana riƙe saji da kam yana neman wajen dafawa inda ya ɗora hannun shi da sauri ya sauke babu shiri Gunsa idanuwan shi ya yi ga azaba ga hayaƙi ga tashin hankali duniyar yake jin duhu na tahowa yana shirin lullubewa sake rike sajida ya yi gam a jikin shi sama sama can nesa ya ji maganganun mutane kamin ya ji saukar ruwa mai sanyi a jikin shi da na sajida wani numfashi ya ja yana jin samuwar shi a inda ya kamata kamin ya fito da shi yana ware idanuwan shi ya ji an kama kafaɗar shi ana jan shi baya gane komai a yanzu baya fahimtar komai banda iskar da ta ɗan soma samuwa cikin kanshi da sauƙin da yake ji a ƙirjin shi jan shi ake amma sajida na manna a jikin shi kam har suka fito falon yana jin yadda ake rukunkume shi ta ko'ina aka yi mashi rumfa shi da sajida rintse idanuwan shi yayi yana buɗe su dishi-dishi ya soma gani, kamin ya fara gane mutane ya gane wasu cikinsu makwabtansu ne bakinsu ya ga yana motsi ya san magana suke amma ba ta zuwa kunnen shi don haka ya daki mami ya gani tsaye idanuwanta sun yi ja fuskarta ta kumbura kamin ya da hankalin shi kan jikin shi zulfa ne da tayya burkunkume da shi su dukansu kuka suke ko ina na jikinsu na bari hankali ya sa hannun shi da yana tutture su sannan ya tsuguna ƙasa da sajida a hankali su dukkaninsu suka bi shi mami asad da katib suka rufe su suma a hankali ta ke girgiza sajida wani irin yanka ne a gefen fuskarta babu ƙonewa ko kaɗan a jikinta ko dai dawud zai iya cewa bai gani ba su duka kowa da inda ya kama a jikin sajida musamman Zulfa da Daud, don shi a jikin shi take kwance, sai dai ko motsi ba ta yi. Hannun Tayyab da ke tallafe da kanta ya ciro yana son gyara mata wuyanta. Jini ya gani jikin hannun shi. Cikin tashin hankali yake ƙara kallon hannun, kamin ya mayar da idanuwan shi daidai inda kan sajida ɗin yake. Jini ne, tun daga kan farin yadin wandon da ke jikin Dawud har ya tara a ƙasa ɗaya hannun shi ya kai kan kafaɗar Dawud. Zuciyar shi na so daskarewa a ƙirjin shi ya girgiza sosai. Ɗagowa Dawud ya yi tayyab ɗin ya nuna mishi hannun shi da kuma ƙasa da sauri Dawud ya juyo da sajida. Ɗan kwalin kanta ya jike sharkaf da jini, zame shi Dawud ya yi. Mami da ke wajen tana taya shi jiyo da kan sajida. huda ce a bayan kanta da ke fitar da jini irin jini haɗe da wani abu da su dukansu ba za su so su faɗi ba numfashin mami ta ja tana sakin kansa ji da haɗi da matsawa baya wani irin kuka na kubce mata matsawa da kanta zulfa ta yi tana son ganin me suke gani haka babu shiri ta miƙe baya baya take tana girgiza kanta Hannu Asad ya kai ya taɓa wuyan sajida san bai ji komai na harbawa ba. Da sauri ya cire hannun shi cikin mako. makotansu Dawud ne ya karaso inda suke, ya samu suka kashe wutar. Ku ɗauko ta mu tafi asibiti mana da sauri su dukansu suna miƙewa. Banda Dawud da kanshi yake kafe a ƙasa, idanuwan shi kan sajida yana tallafe ta a jikin shi. yi taso mu tafi, Tayyab ya faɗi. Kai yake girgiza musu mami da ke tsaye ita ma ta rike Katib da ya kasa fahimtar ko me ke faruwa ta ce, Dawud ka taso. Wani mutum ne da ke tsaye shi ma ya ƙaraso inda Dawud yake. Hannun saji da ya kama ya sake riƙewa a hannun shi. Ya ce Allahu Akbar wani ai ta rasu. Rike baki mami ta yi tana son toshe kukan da ya kwace mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cike faɗi ita da Asad. Yau ya taɓa ganin rasuwa mararan ido na ganin ido. Bai san hawaye na zubar mishi ba babu abin da ke mishi yawo cikin kanshi sai Anis. Yaya kaji fa wai ta rasu. Duka mintuna nawa muka yi magana da ita saboda me za a ce wai ta rasu. Tayyabe ke faɗi yana ƙarasa maganar cikin hargowa. Dawo da bai ko ɗago ba balle ya kalle shi. Zulfa da ke jingine da bangon ɗakin ji take, kamar zuciyarta za ta faɗo daga ƙirjinta. Cikin ƙarfin hali ta tako, Tayyab ta kalla ya Tayyab wai ta rasu. jiyowa ya cikin hargowa ya ce, ƙarya ne ba ta rasu ba, kai ta ɗaga mishi tana yarda da abin da ya ce. Su dukansu suka zuba ma Dawud idanuwa suna jiran shi. Sai lokacin ya ɗago ya kalle su idanuwansu na kan fuskar shi, yana jin nauyin su har bayan zuciya shi da ke wani irin tafasa. Tunda ya sauke sajida ƙasa ya san babu rai a jikinta, bai san me zai faɗa musu ba. a karo na babu adadi kenan yana kasa cika masa alƙawarin da ya ɗaukar musu su dukansu hudun. wani abu da ya tsaya mishi a wuya yake son haɗiyewa ya kasa numfashi yake ja sama-sama nan suka ce yaya zulfa ta kira shi yanayin muryarta kawai ya sa shi jin kamar kirjin shi zai buɗe hankalin shi mayar kan sajida ya sauko ta daga jikin shi ya shimfiɗe ta a ƙasan kan tiles ɗin ɗakin don babu kuma wani sauran gata da zai nuna mata babu rai a jikinta ba ta son sanyi ka sani saboda me za ka ajiye ta a ƙasa tayyab ya faɗi ran shi a kamar zai rufe dawud ɗin da duka bai ce komai ba dai ya fi kowa sanin sajida ba ta son sanyi amma yau shi da kanshi ya shimfiɗar da ita kan tiles kallonta yake duk da ciwon da ke fuskarta zai iya rantsewa ya ga murmushi da murmushi a fuskarta duk duk da dai babu rai a jikinta Cikin muryar da bai gane tashi ba ce ya ce musu ta rasu. Da mamaki ta yabe yake kallon shi kamar wanda ya mishi magana da wani yare da baya fahimta. Dafe kai Zulfa ta yi kamun ta tafi ƙasa. Da hanzari mami ta rarrafo ta yi kan Zulfa tana girgiza ta tana kuka. Katib ma kuka ya soma mai cin rai. Duk da bai san abin da yake faruwa ba, Dawud Tayyab Tayyab yake kallo ɗagowa ya suka da ido. Cikin idanuwan shi Tayyab ke karanta gaskiyar maganar da ya faɗa. Sajida ta rasu ita ma. Sajida wato ta bi ummi kenan. Ya kasa faɗin kalmar da ita kaɗai zai furta ya samu sauƙi a ƙirjin shi. Fuskar shi ya saka cikin hannayen shi yana jan numfashi da sauri da sauri. Ko ina na jikin shi ɓari yake. Ni na ce mata ta yi girkinta babu abin da zai faru. Gaba ɗaya tsorace take. Ni na ce mata babu abin da gas ɗin zai yi. Yaya ni na kashe ta. Ni na kashe sajida da kaina. Ta ya ƙarasa yana durƙushewa ƙasa kan gwiwoyin shi. Yana sakin wani gunjin kuka kaman kaman mace. Faɗi kawai yake ni na kashe ta yaya sajida ta rasu kuma ni ne. Dawud ya kasa motsi daga inda yake balle kuma ya je ya dan kwantar mai da hankali. Shi kanshi bai san abin da yake ji ba, bai san me ya kamata ya ji ba, kawai ƙirjin shi yake ji zai iya buɗewa kowane lokaci. Yana kallon Asad da Mami da wasu mutane na ta shafa ma ruwa amma ta ƙi miƙewa. Ya sake mai da hankalin shi kan Tayyab wani irin numfashi yake ja kamar wanda asma ya kama Mikewa yayi yana ci gaba da numfashi Dawud dai da ido yake bin shi kafin ya ja numfashin ya kasa fito da shi shi malu ya tafi yana faɗuwa ƙasa a sandare Dawud na kallon mutanen sun yi kan tayyab wani na kiransa a kawo ruwa mami sakin zulfa ta tana yin wajen tayyab Haka in ta nan ta jijjiga wannan sai ta koma nan ta jijjiga wannan. Ta rasa abin da za ta yi. Kallon su kawai Dawud yake ya sake kallon sajida da ke shimfiɗe. Ko ya ce gawar sajida da ke shimfiɗe a gaban shi. Inda yana tunanin rayuwa babu komai sai wahala a cikinta. Abin da yake gani shine yake daɗa tabbatar mishi da babu abin da kowa yake da rayuwar shi sai asara. Sai lokacin da mutuwa ta same ka babu shiri za ka gane kalar asara da lokutan ka da kai wajen gina rayuwar da babu abin da ke tabbas a cikinta. Face rike Allah da hanyoyin manzon shi kawai. Bai san me yake ji ba a yanzu, Katib da ke ta ko kuka ya su wajen Dawud zagayawa ya kwanta a bayan Dawud, yana sakalo hannun shi kan wuyan shi. ajiyar zuciya kawai Katib yake saukewa. Dawud bai san me zai mishi ba, bai san me zai ma da ba, babu sauran wani gata ko kariya da take bukata a wajen shi. Tayyab ya kalla da yake kwance ana ta shafa mishi ruwa, sannan ya sake kallon Zulfa ita ma kan take. Wani abu yake ji yana kwancewa cikin kanshi da bai san ko menene ba. bai da tabbacin me ke faruwa cikin kan nashi abu ɗaya yake ji ko menene ya kwance a yanzu ba zai taɓa komawa daidai ba abin da yake faruwa a yanzu ya canja rayuwar shi ta fannin da ba za ta taɓa komawa kusa da daidaituwa ba ba zai ce ga yanda lokaci yake wucewa ba ya san dai yana zaune a wajen ne yana kallon yadda lokacin daga zulfa har tayyab babu wanda aka yi nasara ya farka yana nan zaune ya ga shigowar su Labib da mutane da ya jima bai saka su a idanuwan shi ba. To uwa a nan za mu dakata sai kuma gobe insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari mai suna rayuwarmu. Wanda marubuciya Lubna Spian ta rubuta kuma ta ɗauki nauyin kawo muku shi. da fata Allah ya saka mata da mafificin alkhairi amin summa amin ku ci gaba da kasancewa da wannan dandalin namu na YouTube mai suna duniyar Hausa Nobels domin nishaɗin ku a koda yaushe ni ne naku kamar kullum Abba Effects nake ce muku bisalam kwana lafiya